Assalamu alaikum mai sauraro, barka da hantin wannan rana, barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To idan mai sauraro ya kasance da shirin ciwon ya mace a makon da ya gabata an saurari wata hirar da na yi da Hurairu Musa mawallafiyar littafin The Audacity of an African Girl wanda ta kaddamar a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja a watan da ya gabata wacce take zaune a jihar New Jersey a kasar Amurka da zimmar karfafawa mata a kara gwiwa duk da rayuwar rashi da suke fama da shi kuma mun karkare shirin a sa'ilin da malama Hurairu take cewa pasto ne ke koyar da wannan makarantu tun ga kuma wani eh, abin drama kenan da za samu yar tana musulma zani makaranta da ba a yadda ma fulani su je makaranta sannan sannan ce musu zani pasto ne zai ringa koya mun ba so that was the major a little bit hesitation from auntie zainab da mijinta suka ce a ah, na ce ni fa sam na ta birgima ne ta birgima ina iko na ce sai an kai ni makaranta ne ba yanda za a sai an ta samu mijin ta ce to da Allah ka bar ta tafi and at that time it wasn't free education ana biya To a yau za mu ji irin gwagwarmayar da ta yi domin samun karatun firamare duk da kasancewarta wacce ta tashi a riga wanda ba kasafai suke samun karatun boko ba. sanar da babanki first of all ma ba a gaya ma babana mai ake ciki ba balle ba zai ma bari ba shi malam kai ne ya je sai da ragon shi ya biya mun kuɗin makaranta to that's how I started kuma na starting I think on my last exam da za a tafi class 2 jarabawa canja aji ya eh, canja aji to ya aka yi kika rubuta wannan jarabawa to ni ba wani iya abin nan ba Nafisa dai ta saka ni ta yi min crash program ana koya min na je ina ganin kila pastor nan ya ji tausayi na ne ya fasa ni na na tafi kawai dan hearing he was impressed probably so na je class 2 alhamdulillah kuwa daga class 2 I was taking 90% of the time first position sai dai in ban da lafiya ina yau eh na cika yawan rashin eh, lafiya don malaria a wani lokaci dai sai amma admitting ina so in nayi wannan ne I will come second position another thing was a misery kin san wanda suke wajen ba fulani bane suke makaranta kuma irin yaren da muke zaune da su a nan so akwai wannan resentment din yar ba yanzu ta shigo musu makaranta har tana daukan number one wannan yaro yaron ya sani a gaba duka yake mun in na taso daga makaranta ya kira ni all sorts of name dirty fulani leke leke dan siririya ke kamar tsinke ba abin da ba zai gaya min da a tsorata ne in daina zuwa makaranta a haka zan sakin in shi in ce a ah, sai na je makaranta to a haka aka har na zo na gama primary school na zo na exam za mu je secondary school na samu into government teachers college a jingir aka ce min sam ba zan je ba aure za ya to dama amin auren dangi kin san fulani tun kuna kankana na ake auren dangi To kuma auren dangi da aka yi min dan uwansu ne shi ma maraya ne daga a haɗa ni baban shi ya rasu kuma mamanshi shi ba ta rasu ne amma dai shi gainin mijin antina ya girmar da shi shima mhm. to sai aka ɗauka wai tu mu marayu ne a haɗa mu aure ni kuma na girma ina ganin shi kamar ɗan uwana ni yana na ce a tattau ni fa ba zan aure wannan mutum so akwai mutanen da suke zaune yan rukuba ɗan shine baban iyata ta farko mhm. hadiza to shi na ce shi nake so aka ce kuma kin san fulani mhm. na ki auren fulani sannan zan je ɗau auro wani ba ma haushe ba yare a na shiga ba wanda yake so ya mana magana muka zama outcast dai a abin nan but anyway Rabonde hadiza dole ne a biya diary babana ya ce ba zai biya ba dole ne sai na auri wannan platinum shine sai su wa'annan din suka biya diary aka maida musu mu aka daura mana aure bayan na haifi hadiza you know that he was so young ma I was so young bayan kin primary school primary school ne eh because the condition was that in ba zan je in auri dan uwansu in bar musu gida hmm. I have to leave the house ba zan zauna musu a gidansu ba a wani nan shekarun kina da karfin gwiwa ki ce ga abin da kike so i think yanda hajiya zainab ta girmar da ni with freedom that i can express myself i think ko kuma destiny ne da Allah ya yi because gaskiya dai ba yanda za a iya ce marayya da ni but i had always had a voice kuma duk da gashi da ke fulani ce kin tashi a cikin fulani a riga eh. ba wai kin gani a wani wuri bane ko kina kallon tv ko wani muna muka ga tv <laughs> babu but na da wannan tunanin cewa gaskiya ne ba zan aure wannan mutum but I, I was feeling that in na aure wannan mutumin rayuwa ba zai taba canja zai ce mun ma ba zan yi makaranta zan zauna in ringa sai da nono na ce ni kuma rayuwa na ba zan ringa sai da nono even though mun sai da nono muna kan kanana definitely but through my primary school education weekend ina sai da nono wannan ne nake yin pocket money dina na cin snacks na yi mun kitso ko kuma in yi nawa abubuwan da ni nake so ba ta banni wannan which was really a brilliant way to koya ma mutum kasuwanci mm-hmm. because a wannan I've learned yanda true mistakes mhm. abubuwan da ne da yanda nake dan tara kuɗi na yanda zan kashe shi yanda zan yi ajiya so you know in general eh, matan fulani su suke lura da gidansu most of the time in ba So sai matan fulani su za su je su sai da nono kuɗin da suka tara na nono su za su sai abinci mazan su wanda ya dai za su sai da saniya a ce an support most of the expenses in rike gida matan fulani suke wannan nonon da suke wannan nonon da suke sai da so kuma mazan su provide mu da shanu su kuma su nono su man shanu su sai da a yi su dambu ko fara su je su sai da ya ta kare bayan kin yi aure aka ce ba zan zauna gida na bar gidan bayan na haifi hadiza we were too young for us to even find ina ganin yaran ta ne ma wannan auren so bai ma lasting ba to amma a lokacin kafin auren ya mutu na tafi school of health a fanshin da aka hana ni zuwa a'a ban taba zuwa secondary school to da aka hana ni zuwa secondary sai na yi aure dan in bar gidan an ce in bar gidan so dole in auren baban hadiza umbar gida so muna zaune a nan sai aka yi mun hanya aka sa ni na je school of health daga wajen shi baban hadiza din mm-hmm. na je school of health na gama ina aiki a school of health mina makaranta anyway auren mu ma bai yiwu ba didn't survive more than two years so ya kika yi so ina da gida ko kuma no ina uh, school of health na samu apartment dina a lokacin san a hostel ne aka ba so daga later da nake da hadiza dole ne sai na renting out don inda in je makaranta da na gama na zo jam kwano ne internship under Dr. R. Nan ne rabona in haɗu da baban Salim. Abokin shi ya kawo matar shi ganin Dr. Araf sai ya zo ya gani a wajen I don't know how suka je suka yi ta labaransu su dai wata ran da aka introducing ina da baban Salim. Su kuma 'yan Kaduna ne suna construction ɗin University of Jos. Mm-hmm. So yanda na haɗu da su kenan. But very short dating. Kin san yanda dai muke arewa ba mm-hmm. wani ana longating. A da yanzu ne za ana kaga aka ɗaura aure within five months an daura mana aure amma ya iya yanki suka ji da wani auren da ina baban sa a you kidding me reborn huraira ai kome kuma jin daɗi balle kuma yana da rufan asiri kin san halin da ya shi kenan duk wanda da ba sa sona kuma yanzu ai huraira ta zama mutum dai na yi aure na koma kaduna na mishi magana na ce to ka san dai an hana ni zuwa karatu kuma ba zan yi aiki as a health worker amma gaskiya ni i want to go to a university ya ce okay mun adalci ya banni na enrolling a Zamani College Law. Mu maybe first or second set. So a nan dai training in nine months the training and I was able to get A's in my GCA, WAEC and jumped in. I got the score go to ABU to start accountancy. I was there for two years. The second year didn't say look fara su strike in nan universities. Mm-hmm. Exodus din nan da aka yi Indian lecturers in nan kin san aka yi ta kullum riots I mean when the su aluta in nan kullum ai ta gasif sai na ci ma baban salim magana na ce to ni gaskiya i want to go to school in the us so that's how i left and went to the us my marriage da baban salim ba abin da na rasa financially anything that i wanted he had offered me but the only thing that i feel which happens to a lot of women i know some men in suka ji wannan Magana ba za su ji daɗi ba amma zan faɗa hopefully zai saving wani aure ba wai ina yi don in tozarta wani bane ba ina ganin baban salim in inda baya goranta mun ba yana nuna min ni yar talaka ce ya aure ni ya rufa min asiri i have no right i should be happy that i ni a dauko ni daga kauye if you had treated me with respect in that regard cewa i was an equal person that there was nothing wrong with me being born babu laifi eh, eh, eh, talaka it hurts me all the time. It's like he was doing me a favor. Coach, I'm telling you, in many homes, za ki ga masu kuɗi sun je sun auri 'yan ƙauye don kyawansu ko don usulansu a kawo su a ringa zagin su ana musu wulaƙanci banda ma a cikin 'yan gari ma aka aure su kila iyayensu ba masu rufan asiri ba ne a ringa zagin su a ringa musu gori ba abin duniya da mutum zai baka ya cire wannan zafin da kullum za a ringa ce maka ai kama gode Allah na kawo ka cikin gari kama gode Allah ta aure ni ce matarsa ta farko so anyway i just thought that ni in dai wannan arzikin ne haka ne aure ike tona yafi so when i left for the us i decided that i was going to do it on my own mai sauraro a nan za mu ja labulen shirin ciwon ya mace a yau amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai raya mu za mu dora daga inda muka tsaya yanzu a madadin ɗokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da bakuwar tamu huraira musa sai wanda ya daidaita mana sauti solomon abu ni aisha mu'azu nake cewa wani lafiya. thank you